yake a gasar lig lig musamman ta nahiyar turai a ranar juma'a da ta gabata a bangaren la liga na kasar spain kungiyar kwallon kafa ta safila sun tashi can jaras babu ci tsakanin su da levante a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao ne sun tashi can jaras tsakanin su da real sociedad babu ci eba a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta valencia da kwallo biyu da sai atlantico madrid ta samu nasara a alves da kwallo ɗaya mai ban haushi a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta geruna ne ta doke getafe da kwallo ɗaya da babu sai celta vigo gida ta sha kashi a hannun Villarreal da kwallo ɗaya da nema. Las Palmas ko sun ta biyu da biyu tsakaninsu da Espanyol sai Barcelona ta doke kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona da kwallo hudu da nema a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Malaga da Real Betis da misalin karfe tara na dare a gogon Najeriya. Nijar Kamaru da kasar Chad. A kasar Ingila kuwa bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 inda aka fafata wasannin mako na 18 a ranar Asabar 16 ga watan 12 na shekara 2017 Leicester City ta sha kashi a hannun Crystal crystal palace da kwallo uku da nema chelsea ta doke southampton da kwallo ɗaya mai ban haushi brighton and hove sun sulhunta babu ci tsakaninsu da Burnley sai arsenal ta doke newcastle da kwallo ɗaya da nema Watford a gida ta sha kashi a hannun Huddersfield da kwallo hudu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Stoke City ta sha kashi a hannun West Ham da kwallo uku da neman. Manchester City a gida ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kwallo hudu da ɗaya a jiya Lahadi kuwa West Bromwich ta sha kashi a hannun Manchester United da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta ma bata ji daɗi ba hannun Liverpool da kwallo hudu da nema. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Everton da Swansea da misalin karfe tara na dare agogon Najeriya. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach sun doke kungiyar kwallon kafa ta Hamburg da kwallo uku da ɗaya sai kuma a ranar Asabar inda kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart ta sha kashi a hannun baya muni da kwallo ɗaya mai ban haushi Frankfurt a gida sun sulhunta biyu da biyu tsakanin su da Schalke 04 Colin a gida ta doke Wolfsburg da kwallo ɗaya da babu sai kungiyar kwallon kafa ta Augsburg ta tashi uku da uku tsakaninta da Freiburg da Bremen a gida sun tashi Chargers biyu da biyu tsakanin su da Mainz 05 5 sai Borussia Dortmund ta samu nasara kan Hoffenheim da kwallo biyu da ɗaya a ranar Lahadi kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 ne ta suka sasanta hudu-hudu tsakaninsu da ƙungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen sai Leipzig ta sha kashi a hannun Hertha Berlin da kwallo uku da biyu. A Ligue 1 na kasar Faransa kuwa a ranar Juma'a da ta gabata an fafata a wasannin mako na 18 inda kungiyar kwallon kafa ta Saint Etienne ta sha kashi a hannun Monaco da kwallo hudu da nema a ranar Asabar kuwa Rennes ta sha kashi a hannun PSG da kwallo hudu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Montpellier ta sha kashi a hannun Nantes da kwallo uku da nema Strasbourg kuwa a gida ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Toulouse da kwallo biyu da ɗaya sai Con inda suka tashi sifili sifili su da kungiyar kwallon kafa ta Guingamp Troyes a gida sun samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Emmens da kwallo ɗaya da babu kungiyar kwallon kafa ta Dijon ta ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta lili da kwallo uku da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Mens ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Anga da kwallo daya da babu. nensa a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Girondins da kwallo daya da babu sai Lyon ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos masu da kwallo biyu da nema. A kasar Brazil kuwa ta tsohon dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil wanda ta ka leda kungiyoyi da dama kaka ya sadar da ajiye takalman taka ledarsa na kwallon kwallon kafa kaka mai shekaru 35 da haihuwa ya fara sa ne a shekara ta 1994 kimanin shekaru 23 da suka wuce a wata kungiya mai suna sao paulo na matasa a can kasan brazil din ya buga wasanni da dama irin su ac milan da a kungiyoyi da dama irin su kungiyar kwallon kafa ta ac milan na kasar italy da real madrid yana cikin jerin sunayen yan wasa takwas a duniya wanda suka samu nasarar lashe manyan kofuna a cikin su har da a cikin kofunan da suka lashe akwai kofin duniya da kuma kofin zakarun nahiyar turai da la liga na kasar spain na kasar spain da kuma league na kasar italy da super cup da club world cup kaka ya taba zamowa gwarzon dan wasan kwallon kafa ta duniya a shekara ta 2007 a tarihin buga wasansa dan wasan ya buga wasanni 461 inda ya jefa kwallaye 149 a kungiyoyi daban-daban da ya buga ya kuma zamowa dan wasa mafi tsada a duniya na shekara 2019 inda Real Madrid ta saye shi akan fam miliyan 50 kwar kungiyarsa ta ke Milan na a shekara ta 2009 iya abin da ya samu kenan daga nan dan BOE huta lafiya.